أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin ibnu taymiya a nan cikin garin zaria a wannan yammaci na asabar daren lahadi yau tara ga watan juma'a ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1436 wanda kuma yanzu daidai da 28 ga watan biyu miladiya ta 2015 muna fatan Allah ta'ala ya mana jagora abinda za mu faɗa Allah ta'ala ya ba mu dacewa cikin abin da muke za mu faɗa kuma Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da abinda muke faɗa a matashiyar wannan zama insha Allah za ta gudana ne dangane da abinda ya shafi zuciya cututtukanta da kuma hanyoyin magance su ko kuma ka ce kashe-kashen zuciya kamar yadda musulunci ya yi bayani kamar yadda kowa daga cikinmu ya sani musulunci ya ba wa zuciya muhimmanci kwarai da gaske sama da yadda kowace gaba ta jikin mutum take da muhimmanci saboda zuciya nan ne madogara ita ce abin dubawa wajen karbar aikin mutum ko bayar masa da aikinsa ita ce abin dubawa wajen la'akari da abin da zai faɗa ko zai aikata Allah ta'ala yana cewa qalat al-a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wa lamma yadkhul al-iman fi qulubikum Allah ce makauyawa sun cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam mun yi imani Allah ce ka ce ba ku yi imani ba ku dai ce kun musulunta walamma yadkhul al-iman fi qulubikum har yanzu har yanzu imani bai shiga zuciyarku ba ashe kaga sai imani ya samu mahalli a cikin zuciya sannan yake da kima da daraja a gurin Allah idan ya kasance a fatar baki kawai yake to wannan imani ne wanda ba shi da wata kima ba shi da wani daraja ba shi da wani matsayi a wajen Allah kamar yadda al-Hasan al-Basri yake cewa laysa al-iman bil tahalli walakin ma waqara fil qalb wa saddaqahu al-amal imani ba wai kwalliya bace kawai ba wani abu ne da zaka yi ado da shi a jikinka ba ko a kalmominka ma waqara fil qalb abin da ya riga ya tabbata a zuciya wasaddaqahu al-amal kuma ayyukan ka suka gaskata shi wannan shi ake cewa imani zaka imani ba zai zama karbabbe ba ba zai zama imani ba gurin Allah sai ya shiga zuciya Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum min al-asra in ya'lam Allahu fi qulubikum khayran yu'tikum khayran mimma utila minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim ya kai wannan annabi wanda man fi aidikum min al-asra ka gaya wa fursunonin da suke hannunku in ya'lam Allah fi qulubikum khairan idan har Allah ya san cewa akwai alkhairi a zuciyarku yu'tikum khairan mimma uqida minkum Allah zai ba ku mafi alkhairin abinda kuka rasa abinda aka karbe muku anan sai ubangiji ta'ala ya alkawarin zai ba su zai musanya musu da mafi alkhairin abin da suka rasa amma da sharaɗin ya kasance a zuciyarsu ma akwai alkhairi kaga ashe zuciya wani abu ne wanda yake shi ne abin la'akari da shi a wurin Allah haka nan Allah ta'ala yana cewa la yu'akhidhukum Allahu billahu fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum Allah baya kama ku da yasasshiyar rantsuwa da za ku yi Allah yana kama ku ne da abinda zukatanku suka tsoruta abinda zukatanku suka aikata walaysa alaykum junahun fima akhtatu bi walakin ma ta'ammadat qulubukum Allah ce babu laifi akan ku cikin abinda kuka yi na kuskure amma ana kama ku da abinda zukatanku suka yi na ganganci shi kaga zuciya ita ce abin la'akari shi yasa hadisi ya tabbata a cikin sahihai hadisin Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa a cikin sa ala inna fil jasad mudgha idza salahat salaha al jasad kullu wa idza fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace fil jasad mudgha akwai wata tsoka a cikin jiki idan ta gyaru to duka jiki ya gyaru idan ta lalace to duka jiki ma ya lalace saboda haka alkal zuciya ita ce take jagorancin dukkan gabobin dan adam abinda duk ta yi umarni da shi shi ne waɗannan gabobi suke aikatawa in ka ga gabobi suna aikata alkhairi to wannan wani abu ne da ya samo tushe daga zuciyar mai wannan aiki idan ka ga gaɓoɓi suna aikata mummunan abu to wannan wani abu ne da ya samo tushe daga zuciyar mai wannan aiki saboda ka kaga ashe zuciya alaiha madarul a'mali kullih qabulan wa raddan ba za a karbi aikin ka ba sai an duba niyyar ka shi yasa za ka ji malamai sun ce babu wani aiki da niyya ba ta shiga saboda bi saboda anniyatu mahallu alqalb zuciya ce bigiran niyya shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin Umar bin Khattab wanda Bukhari da Muslim suka rawaito annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجي باب وانا ايكي da zai karbu ko zai yiwu sai da niyya wato da za a ce ka aikata wani aiki amma kakkai niyya a cikinsa sawab mai kyau ko mara kyau to wannan zai kasance min kabili a taklifi bi mala ba kamar an kallafa maka abin da ba zai yiwu ba kana ne hankali hankalinka ba bacci kake ba a faɗa kake ba tilasta ka ake yi ba a ce ka yi aikin da babu niyya a ciki kowace iri ce wannan ba zai yiwu ba saboda haka kowane aiki sai an same shi akwai niyya matukar dai aikin nan ya samu daga mutumin da yake mai hankali ne mai tamizi ya san abin da yake ba bacci yake ba ba a cikin taɓin hankali yake ba ba kuma a wani yanayi na tilastawa yake ba dole aikin sai ya kasance akwai niyya a ciki niyya ko mahallin ta zuciya ne shi yasa aka ce ba a furta ta ba a cewa da waitu kaza kaza kaza kaza saboda saboda niyyar a zuciya take Allah ta'ala yana cewa qul atu'allimuna Allah bi dinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wallahu bi kulli shay'in alim za ku sanar wa Allah addinin ku ne Allah ya san abin da yake sammai ya san abin da yake kasa ya san dukkan komai zuciya musulunci kamar yadda alkur'ani ya yi bayaninta ya kasa ta kashi-kashi kusan kashi uku ce akwai lafiyayyar zuciya akwai zuciyar da ta kamu da cuta akwai kuma matacciyar zuciya busasshiya ke kasashiyar zuciya lafiyayya ita ce wacce Allah ta'ala ya ambace ta a cikin fadarsa yau la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim ranar da dukiya da 'ya'ya ba za su yi amfani ba sai wanda ya zo wa Allah ta'ala da lafiyayya zuciya zuciya lafiyayya ita ce zuciyar da ta kubuta daga dukkan wasu cututtuka waɗanda za su iya raunana ta su iya sa ta ta shiga cikin wani hali ko kuma ma su iya halakar da ita babu shirka a cikinta babu kafirci a cikinta babu munafinci a cikinta babu riya babu dukkan wata irin cuta wacce take kama zuciya ta halakar da ita akwai zuciya wacce take mara lafiya Allah ta'ala na cewa fi qulubihim marad fazadahum Allahu maraba akwai cuta a cikin zukatansu ubangiji ta'ala yana sifanta munafukai yace akwai cuta a cikin zukatansu fazadahum Allah marada sai Allah ya ƙara musu wata cutar a wani gurin Allah ta'ala na cewa amman ladina fi qulubihim marad fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun waɗanda suke da cuta a cikin zuciyarsu waɗanda suke da cuta a cikin zuciyarsu Allah Allah ta'ala ce sai ayoyin da zai saukar su ƙara musu wata cutar akan cutar da take cikin zuciyarsu wani dattin akan dattin da daman akwai shi a cikin zuciyarsu ba za ta rijsan ila rijsin wa ma zuwa kafirun don haka su mutu suna kafirai akwai alqalbul qasi shi da albayyit matacciyar zuciya wacce gaba daya babu alkhairi ko kadan a cikinta alkhairi babu shi a cikinta kuma baya samun hanyar shiga cikinta wannan ita ce matacciyar zuciya ita ce zuciyar wanda ya kafircewa Allah ubangiji ta'ala ya faɗi kashe-kashen zukatan nan guda uku a cikin ayoyin da Allah ta'ala yake cewa وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم Allah ta'ala a cikin waɗannan ayoyi guda biyu ya ambaci duka zukatan nan guda uku Allah ta'ala ce wa ba arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa shaytan fi umniyati babu wani manzo ko annabi da muka aiko gabaninka face lokacin da yazo yana karanta sabon Allah sai shedan yayi kokari ya jefa wani abu na shaidan a cikin abin da yake zuwa kunnen waɗanda ake karanta masa sai ubangiji ta'ala ya shafe wannan abin da yake kokarin ya jefa a ciki ubangiji ta'ala ya kyautata ayoyinsa lalle Allah mai cikakken sani ne mai cikakkiyar hikima Allah ta'ala ya ce liyaj'ala ma yulqi ash-shaytanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim marad dan Allah ta'ala ya sanya wannan abin da shaidan din yake jefawa dan ya zama fitina ga zuciyar waɗanda akwai cuta a cikin zuciyarsu kaga an samu alqalbul marid zuciya mara lafiya wal qasiyati qulubuhum da waɗanda zukatansu sun bushe sun kekashi sun mutu an samu matacciyar zuciya wa inna allaha wa inna zalimina lafi shiqaqin ba'id Allah ce lalle azzalimai suna cikin sassa suna cikin sabawa suna cikin bauɗewa hanyar Allah bauɗewa mai nisa Allah ta'ala ce wali ya'lam alladhina utul ilma annahu al-haqqu min rabbik kuma dan waɗanda Allah ya bawa ilimi su fahimci cewa wannan gaskiya ce daga ubangijinka fa yu'minu bihi fa tukhbita lahu qulubuhum su yi imani da shi zukatansu su miƙa wuya su risina su sadu daga wannan abin da aka saukar kaga an samu alkalbul muhbit shi ne alkalbul salim lafiyayyar zuciya wa inna allaha la hadi alladhina amanu ila ila siratin mustaqim kuma lalle Allah ta'ala mai shiryar da waɗanda suka yi imani ne zuwa ga tafarki madaidaici don haka ubangiji ta'ala a cikin wannan ayar ya ambaci duka zukatan guda zuciya ta ƙarshe dinnan ita ce alkalbul kasi alkalbul mayyit matacciyar zuciya wanda Allah ta'ala ya sifanta yahudawa da irin wannan zuciya sun baka san kulubukum min ba'di zalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa Allah ce sannan zukatan mu suka kekashi Allah ke gaya wa Yahudawa bayan duka ayoyi da alamomi da mu'jizozi da su da ya nuna musu a hannun annabinsu annabi Musa alaihi salam amma duk da haka kasar ƙuruku sai zukatan suka ƙeƙashe suka bushe fahiyar kal hijara suka zamo kamar wani dutse aw ashaddu qaswa kai sun ba fi dutse ƙeƙashe ubangiji ta'ala ya sifanta zuciyar kafirai da cewa zuciya ce wata ke a rufe a rufe take ruf babu wani alkhairi da yake shiga cikinta Allah ta'ala ya ce mana wa karo qulubuna qul suka ce mu zuciyarmu a rufe suke Allah ta'ala ce bal la'anahum Allah bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun Allah ne ya la'ance su saboda kafircin su kadan ne cikin su suke yin imani Allah ta'ala ce wa bima naqdihim mithaqahum wa kufrihim bi ayati Allah wa qatlihim al-anbiya bighayri haqq wa qawlihim qulubuna qulf bal طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا ubangiji ta ala ce fadi ma na kudihin mithaqahum saboda yawan warware alkawarin Allah da suke yi yawan wato yawan warware alkawarin Allah da suke yi da kafircewa ayoyin Allah da kashe annabawan Allah ba bisa gaskiya ba cewa qaulihim qulubuna ghulf da suke cewa zukatan mu arfa suke wato babu wani abin da yake shiga cikin suna alkhairi waɗannan su ne zukata wani gurin za ka ga nassi ya dunkule su ya mai da zuciya gida biyu wato daga lafiyar zuciya sai zuciyar da take da cuta wanda zuciyar da take da cuta kana iya kasa ta gida biyu wace cutar da take sama sama da kuma cutar da ta yi ƙarfi har ta halaka wanda yake ɗauke da ita kaga cutar da take sama sama ita ce cutar da ba ta kai kafirci ba cutar da ta yi ƙarfi ita ce cutar da ta kai kafirci a cikin sahihai a cikin sahih muslim hadisin huzaifa ibn al-yaman radiyallahu ta'ala anhu da yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa tu'radu al-fitan 'ala al-qulub ka'ard al-hasir 'udan 'udan fa ayyuma qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sawda' حتى فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء حتى يكون أسود مربادا كالقوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجي وتعرض الفتن على القلوب كعرض الحسير عودا عودا ana bujiro da fitintinu jarraba iri-iri ta duniya jarraba ta dukiya jarraba ta matsayi jarraba ta mutsari jarraba ta shubha jarraba ta sha'awa ta sabon Allah ana bujiro su akan zukata sala-sala kamar yadda masaki yake ɗaukan kaba sala-sala yana saƙa wani tabar masa ka ardil hasir udan udan فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء kowace irin zuciya ta kwankwaɗi wannan fitina to sai a yi mata baƙin duhu a kanta duk kuma zuciyar da take ta kauce ma wannan fitina za ta zama zuciya ce faraƙal abiyar za ta zama zuciya ce faraƙal mitlus sama shi da annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi yace hatta ya'ud ta'ulul qulubu ala qalbay qalbin abyada mislu qalbin abyada mislu saba la tadurruhu alfitnatu ma damat as-samawati wal ard zuciyar da za ta zama farakal kamar wani falalan dutse wanda dukkan wata fitina da wata guguwa da za ta kada a kansa ba za ta cutar da wannan zuciya matukar akwai sama da kasa wato har abada sannan da zuciyar da take zuciya ce mai kwankwadar mai kwankwadar fitina wato babu wata fitina da za ta zufa ce wannan zuciyar ta karfe ta hannu biyu ta tsotse ta kamar yadda idan ka sanya soso a cikin ruwa yadda yake tsotso ruwa to haka za ta tsotso wannan abin النبي يجي حتى يصير أسود حتى يصير قلب حتى يصير أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه har ya zama zuciya ce baka irin wacce ta yi gutu-gutu kalhozin mujakhiyar kamar kifaffen kofi wanda babu wani alkhairi da zai shiga ciki ya samu gurbin zama in ka ɗau kofi kifaffe in duk za ka zuwa masa ruwan duniya da ba zai zauna a cikinsa ba saboda ka riga ka kifa bakinsa in za ka duma shi a cikin teku haka za ka fito da shi babu abin da zai ɗebo maka to alkhairi ba zai shiga wannan zuciya ba gaba ɗaya ta kife bakinta ya rufe annabi ce la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara babu wani alkhairi da zai gani ya fahimci alkhairi ne a aikata da shi ko ya yi umarnin a aikata wala yunkiru munkara babu kuma wani abu mummuna da zai gani ya nuna bai yarda ba ko ya yi inkarinsa illa ma ushriba min hawa sai abin da yake na san zuciyarsa abin da ya daidai da san zuciyarsa kamar yadda Allah ta'ala ce ko ushribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim aka sa musu san wato bautar dan maraki a zuciyarsu saboda kafirci to waɗannan su ne kashe-kashen zuciya kamar yadda nusus na alkur'ani da sunna suka nuna mana zuciyar farko alkalbu salim zuciya ce lafiyayya zuciya ce wacce ita ce ta kubuta salimat min afati shirki wal kufri wal fusuqi wal isyan babu sabon Allah babu sha'awar sabon Allah da kaunar sabon Allah a zuciyar babu kafirci babu shirka babu bid'a babu munafici dukkan wasu cututtuka manyan su da kanana ta samu kubuta daga daga gare su wanda ita ce lafiyayyar zuciyar da za ta amfani mai ita da gobe kiyama ita ce zuciyar da idan ana karanta ayoyin Allah ana ambatan Allah take raurawa yayin da take jin wa'azi take jin karatu ake karanta mata faɗar Allah da manzansa takan raurawa saboda tsoro إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون lalle muminai su ne waɗanda idan aka ambaci Allah a gabansu wajilat qulubuhum zukatansu za su raurawa za su kaɗu saboda tsoron Allah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu idan aka karanta musu ayoyin Allah zadatu bi imana waɗannan ayoyin za su ƙara musu imanin imanin su zai ƙara habaka zai ƙara hauhawa waɗannan su ne haƙiƙanin muminai Allah ta'ala ce wa bashir al-mukhbiti alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ubangiji ta ala ce wa bashir mu'mini ka yi bishara ga masu miƙa wuya masu sallamawa ga Allah ta'ala waɗanda idan aka ambaci Allah wajilan qulubuhum zukatan su sai su raurawa masu haƙuri akan abin da ya same su kuma masu tsayar da sallah kuma masu ciyar da abin da Allah ta'ala ya azurta su da shi zafiyayyar zuciya ita ce zuciyar da Allah ta'ala ya ɗaure ta da imani saboda ka ba ta rawa imani ya ɗaure ta kamar yadda Allah ta'ala ya sifanta samarin nan na kogo ashabul kafi Allah ya sifanta su wa rabatna ala qulubihim qamu fa qalu rabbuna Allah lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idhan sharra Allah ce mun ɗaure zukatansu yayin da suka tsaya gaban azzalimai suka ce Allah shi ne Ubangijinmu kuma ba za mu yadda mu bauta ma wani ba shi ba in muka yi haka to mun san mu ma ƙarya muke ba gaskiya muke faɗa irin zuciyar da Allah ta'ala irin baiwar da Allah ta'ala yawa ummi Musa da Allah ta'ala ya ce fa asbaha fu'alu ummi Musa fariga in kanat la tuddi bihi laula afadatna ala qalbiha litakuna min Allah ce fa asbaha fu'alu ummi Musa fariga uwar annabi Musa alaihi salam lokacin da ta dauke shi ta jefa shi cikin ce ta ga ruwa ya tafi da da akwatinsa sai zuciyarta ta waye gari farigan wofi ba komai a ciki in kadat la tubdi bihi saura kasa saura iris ta tona asirinsa ta fito tana cewa dana dana a cikin ruwa laula an rababna ala qalbiha ba dan mun daure zuciyarta da mai Allah ta'ala ya daure zuciyarta ya daure zuciyarta da imani da maganarsa da abin da ya gaya mata cewa ta jefa shi a cikin ruwa Allah ya mata alkawari inna radduhu ilayki wa ta'iru min al-musali za mu dawo miki da shi ba ma ba wannan kadai ba ma za mu sanya cikin masu cikin manzanni don haka Allah ta'ala ya rufe zuciyarta ya daure ta da wannan irin bai wanda ya wasa habban annabi sallallahu alaihi wasallam a yakin bada yanzu yughashshikum nu'asa amanatan minhu wa yunzilu alaykum min as-sama'i ma'an liyutahhirakum bih wa yuzhiba 'ankum rijza ash-shaytan وليثبت على قلوبكم ويثبت به الأقدام lokacin da bacci ga gangaɗi yake lullufe ido idanu ga maraka ga yaƙi babba a gabansu ga abokin gaban da ya dindin kasu yawa wanda ya fito da shiri amma Allah ta'ala sai jefa bacci a idan sai suka rika gangaɗi a filin daga Allah ta'ala ya saukar da ruwa daga sama domin ya tsarkake su da shi sannan ubangiji ta'ala ya ce wani ya rubita ala qulubikum kuma dan ya daure zukatan ya daure zuciyarsa da imani saboda haka ba za ta raurawa ba ba za ta kadu ba to wannan sifa ce daga cikin sifofi na zuciyar da take wato zuciyar da take salima wa alkalbu salim zuciyar da yake lafiyayya daga cikin irin sifofi na zuciya lafiyayya akwai nutsuwa duk sanda suka ji ana ambatan Allah nutsuwa ambatan Allah kara musu nutsuwa yake الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ولد سكي إيماني zukatansu suna nutsuwa zukatansu suna nutsuwa da ambatan Allah ala bi zikrillahi tatma'innul qulub da ambatan Allah zukata suke nutsuwa wa ma ja'alahu Allah illa bushra wa litatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min indillah wa ma ja'alahu Allah illa bushra ba musalla bai sanya shi ba face zama bushara wa litatma'inna bihi qulubukum kuma dan zukatan ku su nutsu da shi da haka nutsuwa wani abu ne da yake samun zuciya da take lafiyayya in tana jin faɗar Allah a nutsa take ba za ka ga rashin nutsuwa tare da ita ba ka karanta ka ji yadda sifar majalisin annabi sallallahu alaihi wa sallam bai da hadisai da yawa suka zo a kan wannan majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam in yana zaune gaban sahabbansa yana karanta musu ayoyin Allah ko yana musu wa'azi yana karantar da su sunnarsa ka anna ala ru'usihim at-tayr an da suke kai kace tsuntsaye ne a kawo da su wanda tsuntsu yake kansa kuma yake gudun tsuntsun nan kada ya tashi ba yadda za a yi ka gan shi yana ta gilu ko yana ta birje-birje yana ta juye-juye barantana ya hayaniya alama ce ta akwai zuciya da tsatsiya lafiyayya a tattare da mutum a ce idan ya zo gurin karatu zuciyarsa ta zama tana raurawa da abin da yake ji na faɗar Allah da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ya kasance ba ka ga babu alamar nutsuwa tare da shi wannan binciken zuciyarsa haka ya kamata majalisan mu ko da yaushe su kasance idan ana faɗar ayoyin Allah da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam a ga alamar nutsuwa tare da mu ba a rika jin hayaniya ba da ife-ife da kakaci da surutu wanda ba haka sifar muminai masu lafiyar zuciya take ba al-irbad ibn sariya hadisi irbad ibn sariya duk kun san shi yake cewa adana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mawidatan baligha wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun annabi annabi ya mana wa'azi isasshen wa'azi wanda zukatanmu suka raurawa idanuwanmu suka rika zubar da hawaye amma lil'asar abin bakin ciki sau tari sai ka ga majalisar sai ka ga wani lokaci an rasa irin wannan sakina an rasa irin wannan nutsuwar kamar ayoyin da ake karantawa ba sa kara mana nutsuwa ya kamata su zama suna shiga zuciya suna ratsa ta ana ga wannan nutsuwar tare da ita labayin zuciya ita ce zuciyar da take da tsoron Allah a ciki wacce take sanin abin da Allah yake so ta aikata da san abin da baya so ta guje masa wanda ita ce alama ta lafiyayyar zuciya a samu tsoron Allah a ciki na lalzina ya gunduna suwa ta mu'in da rasulillah أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى shi waɗanda suke rage sautin su a gaban manzon Allah ba sa daga murya in yana magana ko in suna masa magana Allah ce waɗannan su ne Allah ya jarraba zuciyarsu da tsoronsa Allah ta'ala yana cewa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub wanda duk ya girmama sha'air Allah abubuwan bauta na Allah to wani alama ce ta cewa zuciyarsa akwai tsoron Allah lafiyayyar zuciya ita ce zuciya da take da shiriya take samun shiriya daga Allah Allah ce wa man yu'min billahi yahdi qalban wanda duk yayin imani da Allah Allah zai shiryar da zuciyarsa wallahu bi kulli shay'in alim shiriya daga Allah take amma dan adam shi yake nuna yana kauna Allah bai tirsasa wa kowa sai ya zama mumini kamar yadda Allah ta'ala baya zalintar ka kana son imanin ya hada ka idan ka nuna kana son imanin sai Allah ya taimake ka ya tabbatar da mashi'ar ka a ƙarƙashin tashi mashi'ar saboda mashi'ar bawa ba ta zarguwa sai ƙarƙashin mashi'ar Allah amma kai ma ya baka wasiya liman sha'a minkum an yastaqim so ma tashauna illa in sha wanda yake so daga cikin ku ya zama ya miƙe ya bi hanya madaidaiciya amma fa ba za ku samu wannan bashi'a ba sai Allah ya sa ba wato idan kuka nuna kuna so sai Allah ya hore ku babu wani abin da yake wakana a cikin mulkin Allah ba tare da bashi'arsa ba haka ya baka gwargwadon bashi'ar ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يسعى في السماء Allah ya ce wanda Allah yake nufin ya shiryar da shi to sai Allah ta'ala ya yalwata kurjinsa ga musulunci sai je yana kaunar musulunci yana so ya ji hukunce hukuncen musulunci yana so ya san mai musulunci ya yi umarni da shi mai musulunci ya hana wani alama ce ta cewa ubangiji ta'ala ya nufe ka da shirya wanda kuma Allah ta'ala ya niyyar batar da shi ya ji al-sadrahu dayyiqan haraja sai ya sanya zuciyarsa kirjinsa ya zama da kunci a takure saboda haka duk sanda ya ji ana maganar Allah baya san shi in aka tsawaita damuwarsa tana ƙara tsawaita har kullum allah allah yake idan ya shiga masallaci a yi a gama abin da za a yi fita baya jin in ya shigo masallaci baya jin in shirahu sadr baya jin kirjinsa ya yi roji ya buɗe baya jin walwala da fara'a ka duba cikin mutane bakwai da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci ya faɗi cewa Allah zai sa su a cikin inuwar al'arshi ranar da babu inuwa sai tashi cewa shabun qalbuhu mu'allaqun bil masjid bil masajid da matashin da zuciyarsa tana masallaci ko da yaushe ko da yaushe jira yake a kira sallah ko ma ba a kira sallah Allah Allah yake ya sami kansa a cikin masallaci to wani alama ce ta cewa zuciyarsa lafiyayyen zuciya ce haka man sharaha Allah sadrahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbih fa waylun lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah ulaika fi dhalalin mubin Allah ta'ala ce yanzu ashe wanda Allah ya yalwata kirjinsa da musulunci huwa ala nurin min rabbih yana bisa wani haske na ubangijinsa zai zama daidai da wanda zuciyarsa take matacciya a cikin duhu yake tafiya yake magamiya awa man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi nas kama mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha wanda yake matacci mai matacciyar zuciya wanda yake cikin duhu ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها duhu na dukan duhu duhu akan duhu yadda in ya fito da hannunsa ma saboda duhu ba zai iya ga tafin hannunsa wa man lam yaj'al Allah lahu nur fama lahu min nur wanda duk Allah bai sa masa haske a zuciyarsa ba to ba shi da wani haske da zai samu lafiyar zuciya ita ce zuciya da cikin khushu'i take kaskanta da zuwa kaskantar da kai zuwa ga Allah take rusuna wa Allah alam ya'na lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikri Allah wa ma nazala min al-haq wa la takunu kal ladina utu al-kitaba min qablikum fatal min qablu fatal alayhim al-amad faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun yace yanzu ashe lokaci bai yi ba ga mu'minai zukatansu su samu kushuri su samu kankantar da kai zuwa ga Allah da abin da Allah ya saukar na gaskiya sai kada ku zamo kamar waɗanda aka ba su littafi gabanin ku fa qala alaihi bil abad tafiya tai tafiya aka dade suka dade fa qasat qulub sai zukatan su suka bushe Allah ce da daman su fasikai ne saboda haka zuciya lafiyayya ita ce zuciyar da take san dan uwanta duk mai kyawar zuciya to za ka samu yana san dukkan wani mumini dan uwansa baya jin wani kaikayi dangane dan uwansa idan zukata suka zama lafiyayyu to anan ne ake samun haɗin kai anan ne ake samun haɗin kai Allah ce ya yi wa nabi hasbuka Allah wa man ittaba'aka minal mu'minin Allah ta'ala wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin wa alafa bayna qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta bayna qulubihim walakin Allah alafa bainahum Allah ta'ala ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam bai wanda ya masa ta yadda ya bashi sahabbai masu haɗin zuciya masu son junansu masu ƙaunar junansu Allah ta'ala ya ce idan suna kun za su yaudare ka to ba su isa ba don Allah ya isa maka huwa da zai ayyada ka bi nasrihi shi ne wanda ya karfafe ka da nasararsa wa bil mu'minina ya karfafe ka da mu'minai su ne sahabban da naka wa allafa baina qulubihim ya hada zukatansu ya kulle zukatansu ya daura zukatansu a guri guda Allah ya gaya wa annabi ce lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum da zaka kashe dukiyar duniya da duk abin da yake sararin duniya ba dukiya ce zaka kashe ta dan ka hada kai tsakanin su ba za ka iya hada kansu ba saboda me saboda ya zo ya same su suna gaba suna rigima da juna saboda babu wani addini guda ɗaya da ya ɗaure su babu wani imani guda ɗaya da ya haɗa su babu san Allah da san manzansa a cikin zukatansu ballantana su kaunaci junansu Allah ta'ala ya goranta musu wannan ce wazkuru ni'matallahi alaikum in kuntum a'da'an fa allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin min an-nar fa anqadhakum minha ka duba yadda da sahabin nan larabawa a junansu suke zaman doya da manja suke zaman kinki juna da rigingimu da fitintunu da yaƙe-yaƙe mai ƙarfi yana cinye mara ƙarfi azzalimi yana nuna zaluncinsa bal ana alfahari ma da azzalunci asali a jahiliya ne ake cewa unsur akhaka zaliman aw mazluma tansuruhu zaliman wa tansuruhu mazluma kazalika ka taimake shi a matsayinsa na azzalimi ko an zalunce shi لا يسألون أخاهم حين يطلبهم إلى القتال على ما قال برهان daga zarar ɗaya ya fito ya ce a fito a je a yaƙi suwa ne to babu wanda zai tambaye shi dalili duk da dai shi ne ya ce a fita ai namu ne kawai mu fita shi kenan a je a yi ta faɗa kaca-kaca ba mai neman ya ji dalili فهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد wai alfahari yake kabilarsa ce ni daga kabilar guzayya ne in ta shiryu ni ma in shiryu in ta bace ba bace ta abar kabilanci ce in ta tafi ruwa mu tafi in ta tafi wuta mu tafi musulunci ya zo ya haɗa zukatansu ya ce ku tuna ni'imar Allah da ya mun lokacin da kuke yayya da junanku fa'allafa baina qulubikum wadhkuru ni'matallahi alaykum id kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum ya haɗa zukatanku wannan shine hakikanin haɗin kai da al'ummar musulunci ake bukatar ta yi shine haɗin zukata ka so ni in so ka dan Allah ka yi so don Allah kamar yadda ya zo a hadisin Anas cikin sahihaini talatu man kunna fihi wajada halawatal iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fi al-kufri ba'da an anqadahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdama fi an-nar shi abubuwa guda uku sifofi guda uku duk mutumin da yake da su to wanda ya samu ɗanɗanon imani Allah da manzansa su fi soyuwa a wajensa sama da kowa da komai sannan ya so mutum ba don komai ba sai don Allah man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman hadisi ne hasan abu dawud ya rawaito shi daga imam al-bahili nabi sallallahu alaihi wa sallam yace man ahabba lillah wanda ya so dan Allah ya ki dan Allah ya bayar dan Allah ya hana dan Allah faqad istakmala iman to wannan hakika tabbas imanin sa ya cika imanin sa ya cika wanda imanin sa ya cika kuma sai ina sai aljanna ya rayu a duniya rayuwa mai kyau wala nuhiyannahu hayatan tayyibatan ya rayu a duniya rayuwa mai kyau wala da ziyarna mu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu alayira kuma yaje ya samu ladanin kin badinkin aikin sa shi karan kansa da ya gani ya san ba aikin sa da ya bashi ba alhamdulillahi alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah haka in yaje ya ga sakamakon Allah shi da kansa ya san kyauta ce daga Allah kyauta ce ubangiji Allah ya mata saboda haka sai an so dan Allah babu kuma abin da zai sa a so dan Allah sai idan zuciya ta zama lafiya idan ta zama ba ta da lafiya to wani abu ne can na shirbe na shiriri ta zai hada ta kuma cikin kankanin lokaci zai raba ta bal ma zukatan ba za su haɗu ba kamar yadda Allah ya faɗa dangane da munafikai tahsabuhum jami'an وقلوبهم شتى ka gansu kana tsammanin kansu a haɗe yake amma zukatansu shatta kowa da inda ya zuciyarsa saboda kullum yana jiran ya ga yaya zai iya samun wata nasara ya danne abokinsa in dan kasuwa ne kasuwanci ya haɗa shi da wani suke kasuwanci iri ɗaya to kullum so yake ga wancan ya ci baya shi ya yi sama idan mulki yake nema kullum so yake ga wancan ya rasa shi ya samu duk wani abu na duniya shi yake hana su wanda wannan wani abu ne wanda ba zai ba zai taba amfanin mutum a duniya a lahira al-akhlaq yawma idin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin dukkan wata abuta da za ta hada ka da wani annabi ba ta tsoron Allah ba a lahira adawa take komawa يوم ويوم يعض الظالم على يديه ويقول يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا yana ya yana ya kai tuna ina ba ban rituwa ne ya zama abokina ba yana ya laita ni takhattu ma'a rasuli sabila ya wailata laita ni lam attakhid fulana khalila ina ma annabi ya riki hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya riki ba hanyar wani da wani da wani ba shi yasa a ranar lahira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala ya ce zai kira a ranar gobe kiyama aina mutahabbuna bi jalali al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli ina waɗanda suke son junansu saboda girma na suke girmama junansu saboda ni ba don wani abu na duniya ba to yau su tattaro su zo in sa su a cikin inuwa al'arshi na ranar da babu wata inuwa sai ta to wannan tamara ce wani amfani ne da mutum yake girma yayin da zuciyarsa ta zama mai lafiya lafiyayyen zuciya kamar yadda mai lafiyayyen zuciya yakan samu sakina Allah yana cewa daga nan sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallam laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alayhim wa atahum fathan qariba Allah ce hakika Allah ya yarda da mu'minai idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara da yadda suke maka mubaya karkashin bishiyar ita ce bai'atul ridwan a lokacin sahabbai wajen dubu da ɗari hudu kamar yadda jabir ya rawaito suke yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam baya a can ba da ake kiran su ashabu bai akan ridwan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yadkhulu nara rajulun min ahli bai'atir ridwan babu mutum ɗaya da aka yi wannan yayi wannan camfar annabi ce da zai shiga wuta duk yan aljanna ne duk yan aljanna ne ba ana jiran wani ya yarda ba ne ko sai ka yarda Allah ya yarda shi to ba jiran yarda ka ake ba ka je duk abin da za ka faɗa ka faɗa laqad radiyallahu anil mu'minin Allah ce shi har ma rantsuwa yayi ya karfafa maganar ba ta wasa ba ce ba duk maganar Allah babu wasa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah hadisa akwai wanda ya kai Allah faɗar gaskiya babu shi maganar Allah ba ta tashi yace laqad radiyallahu anil mu'minin in yubayyi'una laka hakika tabbas Allah ya yarda da mu'minan nan lokacin da suke yi maka cappa a ƙarƙashin bishiya ya ci ya yarda da su wanda shi ne mafi girman abin da bawa yake so ya samu a wurin Allah ka samu yardar Allah Allah ce ya yarda da kai wa ridwanu min Allah akbar duk abin da zaka samu a aljanna kasa yake da yarda Allah annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da za a sa yan aljanna aljanna Allah ta'ala ya ce yan aljanna akwai wani abu da ya rage sai Allah babu abin da ya rage ka tsiratar da mu ka gafarta mana ka shigar da mu aljanna ka me kuma ya rage Allah ta'ala ya ce to akwai abin da ya rage a yau zan yarda da ku ba zan taba fushi da ku bara bana wannan wari zuwa min Allah akbaru to Allah ya ce wa laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta shajara fa'alima ma fi qulubihim Allah ya san abin da yake zuciyarsu ba munafukai ba ba duniya ce a gaban su ba ba dan wani suke yi ba ba tsoron wani suke yi ba da tsoron Allah ba wani kitififi ko munafici ko makirci ko wani kulle kulle a zuciyarsu Allah ya ce ya sani saboda ka kaga ashe duk wani ya zo daga baya ya ce ai duk da mun zama munafici suke da kaga Allah ke kare ta ba Allah ce fa'alima ma fi qulubi fa anzala sakinata alaihim haka sai ya saukar musu da nutsuwa in aka samu alqalbu salim lafiyar zuciya to sai Allah ya saukarwa da ma'abocinta nutsuwa a cikinta هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم shine wanda ya saukar da sakina nutsuwa a cikin zukatan waɗanda suka yi imani don su ƙara imani tare da imani hakanan idan zuciya ta zama lafiyayya sai ya kasance ubangiji ta'ala ya ƙawata ta da imani ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة الله تعالى سيدي الله حبب إليكم الإيمان يا جيفا مكسا إيماني أرم وزينه في قلوبكم يا قواتا مكوانا أتكن زكاتكم idan zuciya ta zama lafiyayya babu abin da zai bata sha'awa irin abin da yake imani abin da Allah ya umarni da shi abin da manzon sallallahu alaihi wa sallam ya umarni da shi wannan duk sakamako ne da yake riskar waɗanda suka zama zuciyarsu lafiyayya ce sabanin zuciyar da take mara lafiya idan zuciya ta zama mara lafiya rashin lafiya din na iri biyu ce akwai maradu shahwa akwai maradu shubha akwai maradu shahwa akwai rashin lafiya da take ta shubha ce da za ta lullube mutum ya kasa gane gaskiya an rufe shi da karerai da tatsuniyoyi da hadisai bara gurbi na ƙarya saboda kullum karanta masa tatsuniya ake yi an hana shi fahimtar alkur'ani an hana shi fahimtar nagartacciyar sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama an hana shi ya fahimci sirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa saboda kullun cikin karanta masa tatsuniya ake saboda ka sai maradu shubha ya kama shi saboda haka koyaushe ma aka karanta masa ayoyin Allah ƙara bauɗe musu yake yanzu wani irin ayoyin da muke karantawa na falalar sahabbai ji yake kamar muna watsa masa wuta a fuska wallahi kana karanta ayoyin falalar sahabbai ji yake baya so ya fi so ya ji kana zaki kana baci ci ai sahabin nan daman baya son manzon abi ai sahabin nan daman kaza ne daman kaza ne sabanin mumini kana karanta masa yana ƙara jin soyayyarsa ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam imanin sana hauhawa وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون مؤمنين فرد ana karanta ayoyin Allah ana faɗa farilan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam farilan Abu Bakar Umar Uthman Ali Abu Hurairah yana farin ciki yana jin daɗi yana jin waɗannan sama suke da iyayensa da kakanninsa saboda ta hannunsa musuluncin ya zo gare shi amma wani wannan ƙara masa cuta yake فزادته رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون haka dantin ya yi ta karuwa ya ta karuwa har ya fitar mutum daga musulunci ya mutu yana ba musulmi ba to wannan ita ce maradu shubha da maradu shahwa maradu sha'awa ita ce rashin lafiyar saban zuciyarsa ta rika tana son saban tana son aikata zunubi tana son alfasha tana son zina tana son sata tana son ƙarya tana son yaga yayi ƙarya tana son yaga yayi hasada yayi yayi ƙeta yayi mugunta wannan maradu shubha wannan maradu shahwa الله تعالى نجوا يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن ابتغيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا فيطمع الذي في قلبه مرض ما لم تفسير يونس مجاهد لقتال سكتي أنا نفهم مرض الشهوة Allah ce wa matan annabi kada ku rika wato karere biyu kada mai cutar sha'awa ya sa rai ya yi kwaɗayi ku yi magana magana mai kyau da ta dace wacce shari'a ce da saboda haka wasu rashin lafiya shubha ce wasu kuma rashin lafiya ce ta sha'awa rashin lafiya shubha wannan ta fi matsala don tana sa al'amarin mutum ya sakwarkwace Allah ta'ala da cewa la tufail man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu kana amruhu furta kada ka bi wanda muka shagaltar da zuciyarsa haka muka gafalar da zuciyarsa ga barin ambatar wanda ba a hawa ya bi son zuciyarsa al'amarinsa gaba ɗaya sa farface ya lalace zuciyar da ba ta da lafiya ita ce zuciyar da take kamuwa da cutar zai karkacewa barin hanyar Allah wallazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukhra mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a fitnati wa ibtigha'a tawili wa ma ya'lamu tawilahu illa Allah والراسخون في العلم يقولون ربنا آمنا بكل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب الله تعالى يجي شيء ne wanda ya saukar maka da ayoyi daga cikinsu akwai ayatun muhkamat wanda umul kitab ayoyin da suke muhkamai wanda hukuncin su yake karara da zara aka karanta za ka fahimta halal haram wajibi mustahabbi sunna wa ukhar mutashabihat akwai wanda suke da tashabuhi a ciki wanda ba za ba lalle ka riski hakikanin kulmin su ba amma wajibi ka yi imani da su kamar ayoyin sifofin Allah kana da dama ka ce kai sifar nan ta Allah kai ba baka gane ba an ce ar-rahmanu alal arshi stawa to ya aka yi daidaita akan al'arshi ya ya daidaita a wannan ka bar kai imani shi ya san kansa shi ya bada labarin kansa a antum a'lamu anillah shi ya bada labarin to amma fa amma allazina fi qulubihim zayqun فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة waɗanda suke da zai karkata a cikin zuciyarsu to su sai su rika bin irin waɗannan mutashabihan don haka sai ga a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da aka dora wa hukun aka dora masa alhakin yayi bayanin shari'a dalla dalla ya faɗi hukunci karara ya ce ga yadda za a yi sai wani ya kokarin lalubo wata aya ya ba ta fahimtarsa shi sai ya doki hadisi da ita sai ya doki hadisi da ita maimakon ya fahimci hadisin annabi baya cin karo da ayar alƙur'ani sai ya kokarin karyata hadisin annabi da wata gurguwar fahimtarsa ta ayar alƙur'ani to wannan suna da zai suna da karkata a cikin zuciyarsu haka nan akwai riba akwai shakka da take kama irin waɗannan zukata marasa lafiya inda ma yasta'dhinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa tabat qulubuhum fa hum fi raybihim yataraddadun lace waɗanda suke zuwa suna neman izininka lokacin da aka ce a fita yaki suna neman ka ba su izini su ba za su fita ba ba su yi imani da Allah ba su yi imani da lahira lahira ba Allah ce wartabat qulubuhum zuciyarsu cike take da shakka saboda haka alqalbul marid ana samun shi da waɗannan a same shi da maradu shubha a same shi da maradu shahwa a same shi da azzayr a same shi da riba a same shi da kasuwa kamar yadda ayoyin da suka gabata suka nuna mana wa wailul lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah ayoyin da suka keka shi fa bima naqdihim misaqa la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiya yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi wa nasu haddan mimma dhukkiru bihi Allah ce saboda yawan karya alkawarin Allah da Yahudawa suke yi muka la'ance su muka sa zukatansu suka zama a ƙeƙashe a bushe sannan zuciya ce wacce ba ta san alheri ba wacce ba ta san alheri Allah yana cewa wallazi da la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkira wa hum mustakbirun waɗanda ba su yi imani da ranar lahira ba zukatansu kullun inkari su duk abin da za a ci a gaya musu na gaskiya in kada su suke don haka wannan sifa ce daga cikin sifofin zukata waɗanda suke marasa lafiya waɗannan zukata marasa lafiya suna gamuwa da sakamako iri-iri in zuciya ta lalace sai ka ga cewa mai ita da wani abu ya zo na kafircewa Allah sai ka gan shi da kudu yana gaggawa a ce da shi ake yi duk wani abin da yake saban Allah ya ayyuhar rasulu la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri min alladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum yusari'una fil kufr gaggawa suke yi ma ka a riga su zama su ne farkon wanda suka gurunguru wannan kafirci su ne waɗanda Allah ta'ala baya tsarkake zukatansu ulaika alladhina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم shi waɗannan su ne waɗanda Allah ta'ala bai yi nufin ya tsarkake zuciyarsu zuciyarsu babu tsarki a ciki suna da alkhizyo fi duniya taɓewa da wulakanci a duniya a lahira kuma suna da azaba mai raɗaɗi su ne waɗanda arrai wato zukatansu sukan gamu wato abin da tsatsa take rufe zuciyarsu saboda yawan sabon Allah saboda yawan sabon Allah har ya zama na zuciyar ta rufe rub babu inda wani alheri zai shiga kamar yadda Allah ta'ala yake cewa kalla barrana ala qulubihim ma kanu yasibu ce ba haka abin yake ba abinda suke tsuruta abinda suke aikatawa na mummunan ayyuka shine ya rufe zuciyarta ya rufe zukatan nasu saboda haka ba za su fahimci gaskiya ba su ne wanda Allah ta'ala yake juyar da zuciyarsu duk yadda ka so ka ganar da su ba za su gane ba saboda zuciyar ta kifi kamar da annabi ya sifanta ta kalhuzi mujakhir wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أولا كما يند سكك إيمان إلى القرآن أكرم خلقه فهذا ذا متجد يا زكاة وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون saboda ka diya yayin da bawa yake karbar dokokin Allah ɗaya bayan ɗaya yana aiki da su duk sanda kai aiki da wani abu na koyarwar musulunci na koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan abin da kai aiki zai haifar maka da wani irin saboda haka alkhairin ka ne zai ta da duwa alkhairin ka ne zai ta da duwa shari'a ka za ta ta da duwa kamar yadda Allah ta'ala ke cewa law annahu ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به شدا أشي ذا في أيدي لا أبدا أيدي أمرت السودر شيء أبدا أيدي جاء مثلا بسكيا لكان خيرا لهم لا يا ذم موسى الخير وأشد تثبيتا يا ذم شيء في صدني وجن كفرت سوء أكن أكن تربح وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما da ku sun yi haka da mun ba su lada mai yawa wala hadainahum siratan mustaqima kuma da mun shiryar da su ta farki madaidaici to haka nan akasi duk sanda ake gaya maka gaskiya duk sanda ka aka gaya maka gaskiya ka take ta kai watsi da ita to wannan kuma sai ya haifar kai watsi da wata gaskiyar ta biyu ta biyu sai ta jawo ta uku ta uku sai ta jawo ta uku haka za su yi ta hawa hawa fi ne falan ba zagu a zagan lawa sauraka yana ƙara ɓacewa batan kuma na ƙaruwa na hawa hawa ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون فهك الله تعالى سيكي كسد المجير ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم كان النبي موسى يكي الدعاء لفرعون دمتانس yace Allah ka fice da dukiyarsu ka tafiyar da dukiyarsu sannan kuma ka ki kasar da zukatansu saboda saboda sun bijirewa ayoyin Allah sun bijirewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyi zuciya idan bata karbi shi Allah ba sai ta bakanci sai ta bakanci ba za ta ganin gaskiya ba fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur wannan zukatan su suke makancewa idan zuciya ta makance a duniya ya zama da bata ganin gaskiya ko ma Allah ya ta'ala ya juyar da ita sai ta ga ƙarya ita ce gaskiya gaskiya ko ta ganta gari ta ga al-ma'rufa munkaran wal munkara ma'rufan was sunnata bid'atan wal bid'ata sunnatan wal imana kufran wal kufra imanan gaba ɗaya sai ta ta jirkici ta hargitse sama ya koma ƙasa ta rika ganin abubuwa a baibai duk abin da aka nuna masa sai ta rika ganin shi a baibai to shine Allah ta'ala a ranar gobe kiyama sai ya tashi mai irin wannan zuciyar a ranar gobe kiyama sai ya tashe shi makaho daɗin baya gani tare da cewa a lahira wanda ba ya rayu makaho a nan Allah zai buɗe masa idansa a lahira amma shi wannan yana gani a nan duniya amma a lahira ya tashi baya gani duk lokacin da kowa yake bukatar ya ga abin da yake takawa saboda lokaci ne da ake cikin wani hali kowa yana nafsi nafsi ta annabawa amma shi ya tashi a makawa قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى يا الله يا أكا أكا تاشي لمكاهو ني فإنا غني شهك آيو يوم سكا زومك كي برس da su ana karanta maka amma ba ka bi to kai ma a yau haka za a yi buris da kai to irin waɗannan cututtuka idan suka samu zuciya to wanda yake wato wanda suka kama suka ci ƙarfinsa wannan ana fitar da rai daga kansu kamar yadda ka sani a cikin cututtukan jiki idan cuta ta ci karfin jiki akwai cututtukan da sai dai kawai a zira ido har ta Allah ta kafa ba maganar magani to haka su ma irin waɗannan cututtukan da yadda suka tsananta to shi kenan nan lazina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatama Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah saboda saboda kafircin yayi yawa izgilancin ya yi yawa bijirewa a hanyar Allah ta yi yawa saboda haka Allah ta'ala rufe ya rufe zuciya don haka bawa babu abin da yake bukata a kullum irin ya rika roƙin Allah ta'ala ya gyara masa zuciyarsa nabin Allah nabin Allah wanda yake da zuciyar da ta fita kowa haske wanda Allah ya zaɓo shi daga cikin zaɓaɓɓu amma addu'a yake Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik ya mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka ya mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka yasa Allah ya koya mana mu rika cewa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya ubangiji la tuzigh qulubana kada ka karkatar kada ka karkatar da zukatar dole bawa ya rika roƙon Allah ka rika roƙonsa shari'a kamar da koya maka ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin ka nemi shari'a daga Allah shari'ar annabawa waɗanda suke da lafiyar zuciya ba shiriyar da ba shiriyar waɗanda ba hanyar waɗanda zukatansu suka mutu da jahilci ba ba kuma waɗanda zukatansu suka mutu da san zuciya ba su ne al-maghdubi alaihim wa dallina domin waɗannan cututtuka biyu su ne asasu sharri asasu sharri maradul jahl wa maradul hawa ka ki neman sanin gaskiya ka rika yawan bautar Allah cikin jahilci ba karamar cuta ba ce sannan ka san gaskiyar ka take ta ita ma ba karamar cuta ba ce shi yasa a sallolinmu na farin da biyar da na nafulfulu aka wajabta mana sai mun roƙi Allah ya tsare mu daga waɗannan cututtuka guda biyu da masu su ya sa mu cikin hanyar waɗanda aka yi musu ni'ima zai an amallahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin was shuhada'i was salihin wannan ita ce tawaga ta kwarai da za ka roƙi Allah ya saka a cikin rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana bayan ka shirye mu ya Allah kada ka karkatar da zukatan والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا ولا تجعل في قلوبنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا هكا ما صلى به زوجيا سكي الدعاء Allah ka gafarta mana ka gafarta ma waɗanda suka riga mu a wannan imanin kada ka sanya kulle a zuciyarmu dangane da su wallazina ja'u min ba'dihim waɗanda suka zo suwa ya allazina ja'u min ba'dihim ai mu ne to addu'a Allah ya ce mu rika yi musu kuma mu roki Allah kai ya sa mana kulle a cikin zuka mu rika karanta alqur'ani ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين القرآن شي زي وركر مكة دكا وتتمتا تشكين دوتشيك وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين القرآن أقوي أقوي وركة دكا وتتمتا تكي دام زوتيا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى saboda ka karanta alkur'ani afala ya tadabbaru da alkur'an am ala qulubin aqfaluha ka karanta qur'ani kai tadabburi kai tintini kai kokarin ka fahimci fatiyar da kake karantawa bayan ka iya karanta ta da tajwidin ta kuma yi kokari ka sanya me take cewa matsa gaba kaɗan ka ƙara sanin al-mu'awwizat قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس me suke cewa kara gaba san daga suratul fil zuwa me ta kunsa kara gaba kadan san daga sabbi zuwa sako ne Allah ya aiko maka Allah ya aiko maka wannan sakon dan ya fitta kai daga duhu baka san me aka ce a cikin sakon ba ta yaya zaka fita daga cikin duhu ba za ka fita ba كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور تخرج الناس من الظلمات wannan shine abin da aka saukar da alkur'ani yayi ya fidda kai daga duhu kana iya fita daga duhu baka san abin da aka faɗa maka ba shi zaka aikata ka fita daga duhu ba za ka fita daga duhu ba haka wannan yana karanta qur'ani yana warkar da zuciya mu zama masu ƙarfafa alaƙar mu da ubangiji da yin salloli da yin azumi da kyautatawa zarar kana kyautatawa kai ma Allah yana kyautatawa wannan shi zai magance mana cututtukan da suke damu cutar zuciya ta fi kowace cuta da za ta kama ka duk wata cutar da za ta kama wata gaba ta jikinka karkarinta karkarinta ta raba ka da ranka iyanan al'amarinta ya kare ma li jurhin bi mayyitin ilamu wanda ya riga ya mutu komai ma aka yi masa baki zai yi amma cutar zuciya za ta bi ka har kabarinka za ta bi ka har yawmul mahshar za ka ga tasirinta a gaban Allah ta'ala ashe kaga wannan ita ce cuta wacce ko ka mutu ba za ta rabu da kai ba shi yasa muna buƙatar atibba'ul qulub sama da yadda muke buƙatar atibba'ul abdan waɗanda za su warkar mana da cututtukan zukatan kullum cututtukan zukatan ƙaruwa suke amma masu warkar da cutar zuciya kuma kaɗan karanci suke kullum Allah ta'ala ya ba mu zukata lafiyayyu ya ƙara mana imani ya ƙara mana basira ya ƙara mana hikima ya ƙara mana sansa da san manzansa da san alƙur'ani ya ƙara mana biyayya ga wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallama abinda na faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada mu duka Allah ya fara wa sallallahu alaihi wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh